karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara Mai sauraro barkamu da asbahin wannan rana da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. An buɗe rumfunan zaben 'yan majalisar dokoki a Faransa yau Lahadi. Mayakan M23 sun yi ikirarin kwace wani gari da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Sannan gwamnatin Najeriya ta yi haɗin gwiwa da Saudi Arabia don yaƙi da ƙarancin abinci. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. an buɗe rumfunan zaben 'yan majalisu a faransa da safiyar yau lahadi yayin da jam'iyyar shugaba emmanuel macron ta masu sassaucin ra'ayi ke cikin tsaka mai wuya wannan shine karan farko da aka ga irin karfin da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ƙarƙashin marie le pen ke shiga zaben da shi yayin da take da ƙwarin gwiwar wato lashe zaben a bana jam'iyyar ta masu tsatsauran ra'ayi dai ta wa ɗaya ɓangaren mamaki a zaben 'yan majalisar dokokin turai da aka gudanar a baya-bayan nan lamarin da ya ƙara wa jam'iyyar a ƙasashe ƙwarin gwiwa shiga rikicin rasha da ukraine da kuma farashin wato karin farashin kayan abinci da na makamashi da kuma tallafa wa dokar sassautawa bakin haure na cikin manyan laifukan da ake ganin za su hana jama'a bai wa jam'iyyar ta macron rinjaye a majalisa karfe takwas agogon faransa ne za a fara kada ƙuri'a yayin da za a rufe rumfunan zaɓe bayan sa'o'i goma sha biyu kafin daga bisani kuma a fara kirga ƙuri'un jama'a. To har yanzu kan abin da ya shafi zaben na Faransa gwamnatin kasar ta haramta duk wani taro a yankin New Caledonia yayin da aka fara kada kuri'ar zaben 'yan majalisa yau Lahadi. Hukumar da ke kula da jihohin kasar ce ta sanar da haramta duk wani taron jama'a a yankin da ya fara tun daga karfe 6 na safiyar jiya Asabar zuwa yau Lahadi. wannan baya rasa nasaba da rashin zaman lafiya da ake fama da shi a yankin wanda ya faro kusan watanni biyu da suka gabata a sakamakon sauya wasu daga cikin dokokin zaben yankin zaben da ke zuwa wa faransa bana cikin manyan kalubale ya haɗar da tarzoma da ta kici ta cinyewa a new caledonia duk wadai da shugaban ƙasar emmanuel macron ke ta santiri dan tausar matasan Ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar Colombia ta amince da hawa kan teburin sulhu da gwamnati. A wani gagarumin ci gaba da ɓangaren tsaron ƙasar ke shirin samun matukar aka cimma matsaya ta dindindin. Kafin zama kan teburin sulhun don baje kolin bukatu, ƙungiyar ta sanar da tsagaita wuta bayan nasarar da aka samu a ƙwarya-ƙwaryen ta da gwamnati da aka faru. wannan shine karo na uku da ake cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyar sai dai kuma ta sha gamuwa da matsaloli iri daban-daban cikin shekaru 60 da suka kwashe suna tawaye a kasar ta cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da bangaren gwamnati da kuma 'yan tawayen suka fitar an amince cewa za su tsagaita wuta kuma za su saki mutanen da suka yi garkuwa da su. ta yanzu kuma sai jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ƙungiyar m23 da ke samun goyon bayan ƙasar rwanda a ƙasar ta yi kirarin kwace garin kayan boyanga da ke kan iyakar ƙasashen biyu wasu mazauna yankin sun shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa efp cewa mayakan sun ƙauyen ne da yammacin jiya asabar kuma ba tare da jimawa ba suka ci karfin jami'an tsaro to sai dai a bangaren gwamnati ta cikin bayanin da wani jami'in tsaro ya yi wa afp din da ya bukaci a sa kai sunansa ya ce tun cikin daren ranar juma'a mayakan suka fara yunkurin kwace garin tun shekarar 2021 ne garin na kayamboyanga ke fama da hare-haren ta'addanci kasancewar a nan ne kungiyar ta m23 ta sanar da dawo da ayyukanta. bayani daga murtaniya na cewa shugaban kasar muhammad old algazwani shine ke kan gaba yayin da ake gab da kammala kirga kuri'a da aka sa wato da kuma sanar da sakamakon zaben kasar wanda aka gudanar a jiya asabar sai dai kuma tuni yan adawa irin su buram old da abid wanda shi ma ke cikin 'yan takara ya yi watsi da sahihancin zaben yana mai kwatanta shi da zaben bangare daya gididdiga ta nuna cewa kawo yanzu gazuwani na kan gaba da kaso 49 sai mai biye masa baya da ke da kaso 22 a ƙuri'un mazaɓu sama da 283 da aka kirga kafin zaben da ya ana hangen cewa ga zuwani mai shekaru 67 zai kasance cikin ƙalubale idan aka yi la'akari da wasu tsare-tsarensa da 'yan ƙasar suka fusata da su yayin da cin hanci da karɓar rashawa ke ƙara yawaita. gwamnatin najeriya ta sanar da hakulla wata yarjejeniyar samar da abinci da ƙasar saudi arabia a ƙoƙarin da ake yi na fatattakar yunwa a faɗin duniya ministan noma na najeriya abubakar kyari ne ya bayyana hakan a shafinsa na x yana mai cewa yarjejeniyar za ta baiwa saudi arabia damar kafa kamfanin samar da kayayyakin aikin gona a najeriya ya ce an cima wannan matsaya ne a yayin taron ganawa da hukumomin kasashen biska suka gudanar baya ga haka kuma kyari ya ce kasashen biyu sun amince da kulla cinikayyar jan nama da kuma waken suya najeriya ce dai za ta sayarwa da saudiya tan dubu ɗari biyu na jan nama kowace shekara yayin da za ta sayar mata da tan miliyan ɗaya na waken suya shi ma duk shekara Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na gaba.